Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. assalamu alaikum sunana mahmud lalu amurka ta fitar da wasu bayanan sirri a ranar juma'a waɗanda suka nuna cewa yarima muhammad bin salman na ƙasar saudiya ne ba da umarnin a kashe ɗan jaridar washington post ɗin nan mai yawan sukar lamirin gwamnatin ƙasar wato jamal kashoji wanda ya game da ajalinsa a ƙasar turkiya rahoton ya jaddada cewa abu mai kamar wuya ne a ce an gudanar da kisan ba tare da umarnin yarima salman ba an da yaudari kashoji ne ya shiga ofishin jakadancin saudiya da ke santambul a ranar biyu ga watan oktoba 2018 a kasar turkiya inda wasu jami'ai da ake zargin suna da alaka da yariman suka kashe shi an dai gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har ya zuwa yanzu ba san inda burbushinsa yake ba daga baya dai kuma riyad sun amsa cewa bisa kuskure ne aka kashe kashoji a wani yanayi da aka yi dauki ba daɗi amma dai sun musanta cewa yari salman na da hannu a ciki tun daga karshen shekarar 2018 rahotannin kafafen yada labarai suka karkata hankalinsu kan rawar da yarima salman wanda aka fi sani da mbs a takaice taka a kisan dan jaridar ita dai ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta ce ba za ta lamunci duk wani batanci da karerai da rahoton na amurka ya kunsa ba tana mai cewa yana dauke ne kawai da kurakurai shugaban amurka joe biden ya kai ziyara jihar texas don gane wa idansa girman ta'adin da tsananin yanayin sanyi ya haifar lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka fuskanci katsewar wutar lantarki da ruwan sha a gidajensu yayin da ake fama da annobar coronavirus a ranar juma'a biden da mai ɗakinsa jill biden sun kai ziyara ɗakin adana abinci da wata cibiyar kiwon lafiya da ke houston birni mafi girma a jihar ta texas akalla mutum arba'in ne suka mutu a lokacin da yanayi na tsananin sanyi ya ratsa ta jihohin kudancin amurka tsakiyar watan nan na fabrairu jihar texas ce dai ta fi makuwa daga wannan sanyi da ba a saba ganin irinsa a yankin ba wanda ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma sa bututun ruwan famfo suka daskare suka fashe lamarin da ya haifar da kwararar ruwa a gidajen jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi a amurka tana sa ido akan masu ayyukan ta'addanci na cikin gida wanda ka iya zama barazana ga ginin majalisar dokokin kasar a lokacin da shugaba joe biden zai gabatar da jawabinsa a gaban gamayyar majalisun dokokin amurka a wata mai zuwa kamar yadda wani babban jami'in hukumar ta fbi ya bayyana jami'in ya ce mun damu da cewa masu ayyukan ta'addanci na cikin gida za su iya yin bore ba wai kawai akan sakamakon zaɓe da suke kalubalanta ba amma da mika mulki ga wata gwamnati da suke dasa aya a kanta jami'in na fbi da ya nemi da kada a ambaci sunansa waɗannan kalamai nasa na zuwa ne kwana guda bayan da mukaddashin shugaban 'yan sandan ginin majalisar dokokin amurka yi gargaɗin cewa mai yiwa gungun tsagirin da suka yi bore a ginin majalisar a ranar shida ga watan janairu waɗanda ke goyon bayan tsohon shugaba donald trump su nemi su ta dabam a ginin a lokacin da biden zai jawabin nasa jami'an da ke bada shawara a fannin lafiya a nan amurka sun amince da wata allurar ga kafin cutar covid-19 da ake yi sau daya wacce kamfanin johnson johnson ya samar wanda har ila yau ake tunanin zai sauƙaƙa yadda ake yaƙi da annobar a ranar juma'a kwamitin hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna ta fda a nan amurka ya amince da a fara amfani da maganin na j&j yana mai cewa za a iya fara ba manyan mutane ana sa ran hukumar ta fda za ta yi maza-maza ta bi shawarar wannan kwamiti yayin da wannan allura ta j&j za ta zama ta uku kenan da aka amince a yi amfani da ita a nan amurka ana tunanin za a samar da wasu miliyoyin allurar nan da ranar litinin mai zuwa to kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wuri Lafiya lau ai sai jin daɗi wannan makon Allah ya taimaka mana kusan tun daga ranar Lahadi kowace eh, wayewar gari ake ƙara samun ɗimi ɗimi ɗimi ɗimi ɗumi zai dai da shekaran jiya yanayi ya yi kyau mun mun tattaka mun da muka yi. Eh. Rabona da in haɗa gumi na manta sai shekaran jiya ɗin nan. Kaka ko kai ba ka haɗa gumi na ce lallai yau na tafiyu. wuri ya zafi haka ne fa ikon Allah hmm. yanzu yanzu na zaka ji zafi yanzu kuma ka ji sanyi har ka ji yadda ya rikice <laughs> eh, haka to mun gode Allah Allah ci gaba da bamu lafiya kuma ka amin amin amin me ya dauki hankalinka a Amurka wannan makon Wato babban abin da ya ɗauke min hankali shine batun bala'i nan da ya ritsa da al'umman jihar Texas wanda muka magana muka fara magana shi hmm. eh wanda muka fara magana kai makon da ya wuce ko eh kin san babban damuwar da wannan dinsar karan ta kawo shine batun dauke wuta da kuma ruwa to wannan abu akwai wani abokina da muka yi magana da shi ce bai taba a rayuwarsa bai taba kwana uku jere kwana hmm. hudu jere bai yi wanka ba sai wannan karo shi ma mazaunin can texas ne hmm. to kiga wannan ai ba karamin abun damuwa ba ne haka ne wasu wuraren ma abinci ma matsala ce eh haka kamar da muka faɗa mako da ya shige wani abin da ya ɗauki hankali na nima a wannan wuri shine na ga hmm. yadda sabili da matsanancin karancin ruwa din nan eh. sai aka buɗe layuka inda ke tura ruwa din nan ta ƙarƙashin ƙasa mutane suna zuwa da robo eh mutane suna zuwa da jarka da su hmm. suna ɗiban ruwan da za su kamar dai da muke gani inda ake wuyan ruwa a gida ikon Allah eh kaga kuma sabili da wannan matsayin da mutane suka shiga ya yasa mm. har eh, magajin garin wani birni ya ajiye aiki banda shi ma ajiye aikin shi matar shi ma inda take aiki ita ma ya zama mata tilas ita ma ta rasa aikin ta sabili da matsin da mutane suka shiga mm. inda inda aka san eh, muhimmancin amanar talaka haka haka inda ake shugabanci na gari haka kwarai duk dai inda mutane suka shiga wahala ko kuma ba suka samu rashin gamsuwa da yadda aka tafi da lamura sai su mika aiki kawai su eh, su huta ba da wuri to ya kika ji a ce a kasar mu ga wani abu haka ya faru kin san ko mu ya ce abu ne a ga jagororin sun aje aiki saboda gazawa shi ya sa waƙar ɗan maraya nan talaka bawan Allah nan sai dai talaka bawan Allah su hmm. amfanin talakawa a waɗansu wuraren sai dai zaɓe. Allah sarki. Daga lokacin zaɓe sai zaɓe bayan zaɓe kuma shi kenan. Ta Allah sauke. Amin, amin Allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu samu irin wannan ci gaba na sa al'umma gaba da kuma zahirance neman mukamai domin yi talakawa aiki. Amin. Ibin kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam iman Allah talaka bawan Allah bawan Allah talaka bawan Allah in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam bawan Allah yawa Baba, yau dai mun tashi da yawan gayyatan aurareki. raki. Eh. Kila, kila dan a jihar Jigawa gwamnati ta shiga harkan aure. Oh, zo na abin shi yasa labarin ya fara tasiri. Oh, a lallai kan. An rage ma al'umma bala'in kashe kuɗin nan da ke a lokacin aure ba zai rasa ce aure ya sauko to ba ni ba zan faɗa ka ba dan saboda ayima saboda ma jama'a sauki wasu suna son auren saboda kashe kuɗi ya sa ba za su iya yin aure mato kin ga haka ko zai taimaka ma talaka ba ba farashin amarya ba auren ne da ya sauko ba ka baro ta to ya za a yi rage ɗi bashin aure eh. wanda ya shafi ango da amarya a to yawwa to bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga kamar muka ce ko angwaye ne ko anguna ne ko ga su nan hmm. ko ango ko angogi ne to bari mu fara da taya murna ga alhaji muhammad yakubu mai jama'a gumel muna taya shi muna daurin auren ɗansa nasibu muhammad yakubu wanda za a yi da safiyar yau dinnan asabar da karfe goma na safe a masallacin yan kifi bayan unity bank a garin gumel haka kuma muna taya alhaji ali badala muna auren 'ya'yansa guda biyu da za a yi hawa'u da aliya alibadala wanda za a yi gobe lahadi baba ne ce sunan garin badala Allah sa badala ne kin nemi kin nemi mafaka wanda za a yi gobe lahadi da karfe biyu da rabi na yamma a masallacin gidan gawo gumel sai kuma muna taya har yanzu muna ga domin walima auren Abbas Abdullahi Bala Lau da Laila Abdullahi su ma gobe za a yi Lahadi. Bala Lau shugaban shugaban Izala da ta eh, Najeriya. da eh, haka haka. Eh, kungiyar Izala ta Najeriya baki da. Shine hmm. shine zai aurar da kansa Abbas. Za a yi AIB ne Event Center Allah ya sa AIB ake kiran shi ko AIB ne ko AIB ne Event Center a unguwar Wuse plateau mm. birnin tarayya abuja da karfe goma na safe to kafin ka karanto naka bari eh. karanta wannan murna auren Muhammad Baba Iyali Kawa da Aisha Ahmed Minista wanda su ma za a auren nasu nan ne a yau Asabar daura da ofishin 'yan sanda na wuro Hausa a Yola jihar Adamawa da karfe goma na safe. To ni kuma akwai gaisuwar fata alheri zuwa ga iyalan Reverend Dr. Mr. and Mrs. Bakari Ibrahim da kuma iyalan gidan late Mr. and Mrs. Bulus Age da suke ɗaura wa 'ya'yansu aure da suka hada da Zainab Ibrahim Zainab Ladidi Ibrahim da kuma Francis Bulus Age wanda za a ɗaura a ranar biyar ga watan afrilu da misalin karfe goma na safe a equa gospel 2 church kenan da ke bayan gada biyu moto park a birnin jos sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan gidan alhaji bello altini argungu bangon kebi da iyalan gidan marigayi alhaji bawa baraje wanda suke daura aure 'ya'yansu gobe kenan idan allah ya kai mu ranar 28 ga wannan watan fabrairu da suka hada da ango barista bala bawa baraje da kuma aisha bello altini to wannan kuma auren an riga an yi shi ne dai jiya sabili da haka su ne ake cewa gau a leda ko mm. ango da amarya gau a leda eh, Wadanda suka share ma na yau fage na yau da na gobe fage Haka. Wato auren a daura shi ne tsakanin iyalin marigayi Alhaji Iro mai taya da kuma marigayi Alhaji Yusuf Usman waɗanda aka ɗaurawa 'ya'yansu Abdulaziz Iro mai taya da kuma Habiba Yusuf. Usman aure a jiya din nan an yi wannan auren ne a fage jihar Kano to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To ni kuma akwai wannan gaisuwa ta murna zuwa ga iyalan gidan Shehu Umar dan yaya da kuma iyalan gidan his excellency Senator ibrahim saminu turaki wanda su kuma an riga daura auren jiya tsakanin 'ya'yansu da suka hada da dr zainab shehu dan yaya da kuma yusuf shehu turaki allah ba su zaman lafiya ba su zira'a ɗayi ba ya kawo albarkan aure amin sun amin to a yi riri kenan ko mm. mu su buɗa. mika gaisuwar fata alheri da sakon taya murna ga fasto yunana rabo wanda za a nada zuwa matsayin reverend bubalhadi a equa church number one bundo a jihar bauchi sai mu kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga north shatuwa adamu in charge din dialysis center federal medical center mfmc Hmm. a jihar Yobe, Najeriya. saboda rasuwar mai gidanta malam baffa yaro allah ya masa rahama allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen To baba yau kungiyar hmm. talaka take cika take bikin cika shekaru goma da kafuwa. Allah sarki. eh sabili da haka su sarfi da za su karbi bakuncin kungiyar amma sha Allah <laughs> a can jigawa za a yi eh a can jigawa za a yi ba a gumel ba fa a dutse ba a gumel ba a eh. sarfilu ba a gumel ba a dutse ba eh, a yi eh. <laughs> a dutse tare talaka ai ya wuce Allah sarki sai shan kwata gaskiya <laughs> sai shan kwata gaskiya sai dai kisa an ce ba wai ba abin da ya raba kokawa da dambe to Duk ɗaya ne. Yau dai yau jihar Jigawa ta yi baki. Haka. Ko talakawa ne amma ka san da talakawa ne amma fa yanzu ba talakawa ba ne. Sai kuwa. Yanzu kun wuce kun wuce talakawa ai sai samu eh. mu ma muke dan. Daga eh, muku kafa. Ake daga muku kafa domin likafa ta yi gaba. Hmm. Da dai suna talaka amma da yanzu ba talakawa ba ne. Muryar talaka to da fatan suna suna suna yi ma talakawa aikin da ya kamata na ce murya ce dai irin ta talaka ka san murya <laughs> eh, ne da kungiyar murya talaka ta kasa eh. baki daya muna taya kuma da su Usman taka lafiya yawwa su Usman taka <laughs> lafiya su shafale eh. na ma mamance sunayen su suna nan ai su suna gimu suna kan hanyar zuwa ah, jigawa eh waɗansu suna kan hanya waɗansu kuma sun riga sun riga sun isa gurin haka Allah sa kammala wannan taro amin summa amin manyan baki da duk aka gayyata Allah ya kawo su lafiya Allah kuma ya wannan ya zama sanadin da za a tattauna batutuwan da za su kawo ingancin rayuwar talaka a Najeriya. Amin su. amin. Talaka kamar kuka a kuri'ar cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. kuka, ka e ita za ta cece aka ce komai kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ba? Haka. Sabili da haka za mu dire da wannan sako na gaisuwar fata alheri daga Reverend Kalas Bulus zuwa ga abokansa Reverend Japheth Philip John Kaltungo, Reverend James Bahago, Ekuwa DCC Kaduna Central Reverend Sunday Adamu Saminaka DCC Kaduna da babansa Reverend Professor Tunde Aremu da ke Igbaja jihar Kwara tarayyar Najeriya da kuma yace da matarsa Adama tare da 'ya'yansa da fatar duk sun tashi lafiya da fata alheri a gare su to mu muna muku fata alheri sai kuma gaisuwa fata alheri ga aishatu musa wada barikin ladi da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da jummai matar sani mai manja dukansu a barikin ladi da fatar an tashi lafiya. baba eh. a gonar rogo ne wani ne kasan rogo da duk inda ake rogo ana mishi danne sabili da awaki na ci mm. sabili da haka duk inda ake gonar rogo akan yi mishi danne shi ke mai gonar rogo ya samu ya dannace eh, gonar shi tas domin raba gona da dabbobi ba a da dabbobi da za su shiga su masa barna yawwa ashe wani ya sa taimako ne tunda shi an killace mishi inda duk abin da yake yi ba za a gan shi ba to sai shi in ya je ji inwa wani sai ya bi ta bayan da ni ne ya yi baya baya baya ya tsalle ya tsalle eh. da ni ya fado cikin mm. gonar rogo ya shiga gonan <laughs> ya shiga gona idan ya ci rogo ya ci rogo ya ishe shi ya samu ya silale ya fita ya gyara wurin yadda ba za a san wani ya wuce ba eh. kullum haka kullum haka sai ran nan mai gwamnan nan ya rasa ya rasa ya ne ake shiga ya ake yi ya dabbobi nan ne yawwa yana cikin gonar rogo sai barawo <laughs> ya baya baya ba da ya saba Eh. ya tsallako da ni ya fado a gonar rogo ashe bai sani ba mai gona na mai gona na ciki <laughs> mai gona na cikin gona mai gona na kawai sai ya ji tim tim an sauko ya eh ya faɗo haka ya kakkaɓe ya tashi yadda ya saba yana kakkaɓa rigar shi ya juya haka eh. kawai sai suka ido hudu da mai rogo. Mai gonar rogo. <laughs> Ya rasa da da zai sai sai bai sai ce ma mai gonar rogo. Aha kai ma ka shigo ne. <laughs> mai gonar rogo shi ya riga ya san bara wanda yake shiga yana sata mashi rogo ne eh. sai ce sai dube shi sai ce ban gane kai ba ka ji ba za ji ina sai barawa me barawa rogo ya ce mm, ashe yau kan akwai tsalle-tsalle <laughs> baya eh. dinga baya bayan da yake ya dira tsare to tun da dama tsalle yake shigo ba eh. tsalle ya koma tun da <laughs> tsalle ya koma to yau tsallen na shiga da na komawa ne yau da na koma zai yi yau aiki ya mai yawa ya ce yau akwai tsalle tsalle <laughs> tsalle tsalle <laughs> Kuwa mai gonan abin dariya ta kama ya rasa bayan da zai dariya eh, dariya ta to ya je yau tsalle tsalle za a yi gidan da ba ya mun rogo ba da <laughs> ka malama na ba da hannu da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma keri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri <laughs> shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.